Rayuwa Top TV tashar al'umma ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. A cikin rahotannin da muke samu kuma a yau ne aka samu wasu 'yan ta'adda a ƙasar ta Nijar suka farwa sojojin ƙasar ta Nijar har ta kai cewa sun kashe sojoji guda hudu daga cikin sojojin ƙasar ta Nijar. Sai dai mu daɗa cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya kawo ƙarshen wannan ta'addanci a ƙasashen Afirka. Haka zalika za ku sake jin yadda wasu 'yan ta'adda suka farwa wasu masu maulidi a ƙasar Najeriya a jihar Katsina, wadda ta kai cewa sun yayyanka masu maulidi ɗin sun musu kisan wulaƙanci. To kai dai mai saurare gyara zama domin jin cikakken rahoton a halin yanzu. haka zalika idan shi ne farkon shigowarka wannan tasha na farko ka danna subscribe kana ka danna alamar kararrawar sanarwa domin samun ingantattun labaran cikin harshen Hausa zalla a duk inda kake a faɗin duniya. A cikin rahotannin za ku ji cewa a safiyar jiya ne aka samu wani rahoto wanda yake bayyana cewa 'yan ta'addan ƙasar Nijar sun farwa wasu daga cikin sojojin ƙasar ta Nijar hatta kai cewa sun kashe mutum hudu daga cikin sojojin ƙasar ta Nijar. Shugaban ƙasar ta Nijar ya daɗa bayyana wa 'yan ƙasar kan cewa ya daɗa ɗaura marar kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar ta Nijar a yanzu dai sojojin ƙasar ta Nijar sun nufi manya-manyan dajijjikan da aka san 'yan ta'addan nan suna ɓoyewa. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ya kawo ƙarshen wannan ta'addanci da yake faruwa a nahiyar Afirka. Haka zalika za ku sake jin wasu 'yan ta'adda a ƙasar Najeriya sun farwa masu maulidi a jihar Katsina wanda ta kai cewa sun kashe masu maulidin da dama da kuma kone-kone a tashar mota wanda ta kai cewa dai shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya tsinci wannan rahoto wanda ya nuna rashin jin daɗinsa a kan wannan lamari ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin kawo ma ingantattun labaran cikin harshen hausa zalla a duk inda kake a faɗin duniya kada ka manta da danna subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun labaran